Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25,31,41 da kuma 60 masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Africa kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma fm nomad da kuma dai daidalol duk a jamhuriyar ta nijar a ghana kuma ana iya kama ma alfa rediyo da ke kuma si sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da daren talata takwas ga watan Janairun shekarar dubi da sha tara Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan daren. To ko me yasa shugaban kungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma ECOWAS kuma shugaban Najeriya Muhammadu Buhari kenan ya Allah wadai da yunkurin juyin mulki a gaban? wannan zamani ne na demokradiyya juyin mulki na soja ya haramta duniya ma ba za ta karba ba to za kuma aji cewa hukumar zaben najeriya inec ta fitar da tartibin adadin waɗanda aka musu rijista a zaben najeriya da za a yi a watan gobe kamar yadda aka ji yau bayan labaran duniya za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi kan alfanu ko rashin alfanun amfani da lambar shaidar zama ɗan ƙasa a najeriya kamar kullum lambar da za a kira ita ce alamar tarawa biyu biyu biyar amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. A yau talata shugaban Amurka Donald Trump zai yi jawabi ta talabijin ga Amurkawa. inda zai kokarin ganin ya ganar da su cewa za a iya fuskantar mawuyacin hali tare da babbar barazanar tsaro a iyakar da ke kudancin kasar da mexico muddin ba a gina katangar da za ta dakile kwararar bakin haure zuwa cikin amurkan ba wannan bukata ta shugaba trump ta haifar da takaddamar da ta sa aka shiga yini na tasha takwas a yau da dakatar da ayyukan wasu ma'aikatan gwamnati ana sa ran shugaba trump zai yi jawabinsa ga 'yan kasar a wani muhimmin lokaci a yau wanda za a watsa shi daga fadar gwamnatin amurka ta white house jawabin zai ci wato zai gabaci wata ziyarar da shugaban na amurka zai kai a kan iyakar kasar da mexico a ranar alhamis yanzu haka dai shugabar majalisar wakilai nancy pelosi da shugaban 'yan democrat a majalisar dattawa chuck schumer sun kasa sun tsare za su mayar da martani da zaran shugaban na amurka ya kammala jawabin nasa nan gaba a yau bayanai na ci gaba da ƙara bayyana dangane da yunkurin juyin mulkin da aka yi a ƙasar gabon a ranar litinin rotanni sun ce wasu sojojin kasar ta gaban uku ne suka karbe ikon gidan talabijin din kasar da sanyin safiyar litinin da nufin yin juyin mulkin wanda bai yi nasara ba sun kuma bi wani tsari ne wanda aka saba amfani da shi a lokacin da sojoji za su yi juyin mulki a kasashen yammaci da tsakiyar afirka masu juyin mulkin sun karanto wani jawabi kamar haka suka ce ku tashi makwabtanku ku kasance tsintsiya maɗaurin ki ɗaya ku ba zama akan titina matasan sojojin waɗanda suka kira kansu mambobin majalisar maido da martabar ƙasa sun ce ƙasar ta gaban wacce ke da arzikin man fetur amma har yanzu take cikin ƙangin talauci ta rasa martabarta kamar yadda shugaban masu jin mulkin ya faɗa a lokacin da suke jawabin da misalin karfe hudu na safe agogon yankin shugaban nasu wanda aka bayyana sunansa a matsayin laftanar kelly ondo ya kuma yi kira ga 'yan kasar da su tashi su rike makomarsu a hannunsu yana mai caccakar shugaba ali bongo wanda ya fice da kasar domin neman magani tun bayan da ya samu matsalar bugun zuciya a watan oktoba amma zuwa karfe goma safe agogon yankin kamar da bayanai suka nuna hukumomi suka fitar da sanarwar cewa al'amura sun daidaita a kasar kuma har an kashe biyu daga cikin waɗanda suka yi yunkurin juyin mulkin yayin da aka kama wasu da dama hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce tana bincike kan lamarin wata mata mai shekaru sha 18 'yar asalin ƙasar saudiya wacce ta tsere zuwa ƙasar thailand ta kuma kulla kanta a wani ɗakin otel da ke filin tashin jiragen ƙasar rahaf muhammad alkunun ta isa birnin bangkok a ranar asabar ɗin ta gabata a wani jirgi da ya taso daga kuwaiti bayan tsere bayan da ta tsere wa iyalanta inda ta yi ikirarin cewa za a kashe ta idan ta koma gida lamarin matashiyar ya ja hankalin duniya bayan da ta shiga shafukan sada zumunta ta yi ta wallafa hotuna da rubutu kan halin da take ciki daga inda take ɓoye hakan ya janyo hankulan hukumomin ƙasar ta thailand inda suka sauya shirinsu na mayar da rahab zuwa gida saurashed hakpan shine shugaban hukumar shige da fice a ƙasar ta thailand Today, UNHCR told me they will take five days to consider her asylum application and five days to make travel Ya ce a yau hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa min cewa zai ɗauki kwanaki biyar kafin su duba buƙatar da ta gabatar ta neman mafaka sannan zai ɗauki wasu kwanaki biyar a yi shirye-shiryen tafiyarta. tun bayan kisan ɗan jarida jamal khashoggi ƙasashen duniya suka ci gaba da sa ido kan ƙasar ta saudiya akan abin da suke kira take haƙoƙin bil'adama labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaban koriya ta arewa kim jong un ya isa china a wata ziyara aiki ta kwanaki hudu inda za su tattauna da takwaran aikinsa shi jinping wani jirgin kasa na musamman da aka tanada dauke da kim da matarsa solju tare da rakiyar wasu manyan jami'an gwamnati suka isa birnin na china wato beijing a safiyar yau talata. Mahmud Lallo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, ko da yake an murkushe yunkurin juyin mulki a ƙasar gaban har yanzu duniya na ci gaba da yin Allah wadai da matakin da wasu sojojin ƙasar ta gabon suka ɗauka na ƙoƙarin mai gurbin gwamnatin da aka kafa a dimokuraɗiyyance da tsarin kama karya na soji. Na baya-bayan nan na yin Allah wadai da wannan yunkurin shine shugaban ƙungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka da kansa wanda kuma shine shugaban Najeriya wato Muhammadu Buhari. ga wakilin sashen hausa a abuja umar faruk musa da cikakken rahoton shugaba muhammadu buhari yana cewar tilas ne al'ummar gabon su fahimci muhimmancin demokuraɗiyya kuma sojoji su yi wa tsarin mulki na ƙasar su biyayya wanda ke sha'awar shiga siyasa tilas ne ya aji kaki domin ya shiga siyasar idan yana son shi mulkin ƙasar ne amma maganar juyin mulki ba magana ce da ake sha'awar jin ta ba a ƙasashen duniya a wannan zamanin malam garba shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayyar najeriya wanda ya rattaba ma wannan sanarwar hannu ya mun ƙarin bayani dangane da abin da ta kunsa a matsayinsa na shugaban kungiyar yammacin afirka ecowas da ita kanta matsayinsa a nahiyar afirka gaba daya a shugaban kasa ya ba da sanarwa ta allah wadai da wannan kokari da aka yi ta tun muke sababbiyar gwamnati ta gabon domin wannan zamani ne na mulki na demokradiyya juyin mulki na soja ya haramta duniya ma ba za ta karba ba a daidai lokacin da ake wannan tir da allah da raɗin sai a duba kuma in ana taɓarawa a duba ta mabi sau ba ha ganin abubuwan da waɗansu shugabannin afirka suke na dawama ko ƙoƙarin dawama da kafa nasu ya nasu da zuri'a su har abada shi ke sanya ana wannan yunkurin a kawo canji a cire su yau ai rashin haƙuri ne da yake kawo wannan saboda shi tsari na demokradiyya a duk duniya ai shi ke gyara kansa shi ke tsarkake kansa in aka yi haƙuri shekara hudu ko wani biyar ma sun kai shi da tsawo shi wanda kuka zaɓa nan da ba kwa san sa ai zai sake dawo muku in kuka yi kuskure kuka sake zaben sa ya sake dawowa za ku sake kuskure akan kuskure to idan magudi ne da rashin gaskiya da karfin bindiga aka yi amfani wurin cin zaben ba ganin ba demokradiya ba ce shi kan shi eh to ne nake gaya maka ita kanta demokradiyyar tsarkake kanta da kanta take in aka yi hakuri yanzu wayanda muke kwaikwayo kamar kasashen turai da abin sun fi shekara 200 suna irin wannan eh, tsarin mulki saboda haka duk zaɓe idan ya zo a yi ƙoƙari a ga cewa ya fi na baya kyau abin ana kyautata shi ana kyautata shi har a kai matsayin da zai zamana cewa ya tsarkaka ya kyautata yanzu akwai wani abu da ecowas ƙarƙashin shugaba buhari za ta yi domin a zahiri a yi wani abu ko na tura sojoji ko na sa ido ko na ba da wani wa'adi cewa lokaci kaza za a yi kaza ko dai wani mataki da zai karfafa cewa ba magana baki kadai ake ba har da ah, iko za a iya nuna na karfi a ah, yau a inda abin ya ci nasara to da wannan matakai da kake magana za su iya biyuwa baya amma su yanzu hukumomi na gabon ai sun ba da sanarwar cewa komai ya lafa ya daidaita a kasar su to sai a sa ido a gani. Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya shina yin tsokaci dangane da sanarwar da shugaba Muhammadu Buhari ya bada na yin tir da Allah wadare da yunkurin juyin mulki da aka yi a kasar Gabon. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya. haka yake kuma a gaida umar har yanzu muna najeriya inda hukumar zaben kasar inec ta fitar da tartibin adadin waɗanda aka yi wa rijistar kada ƙuri'a ta ce a wannan karan adadin ya karu da kashi 18 cikin 100 sama da na zaben shekara ta 2015 ta ce akalla 'yan najeriya miliyan 84 ne suka yi rijista domin yin zaben wanda za a yi a watan gobe ga mahmud lalo da fassarar rahoton da fred cooper ya rubuta a kai yayin da yake bayyana waɗannan alƙaluma shugaban hukumar zaben ta inec mahmud yakubu ya kuma ɗago batun masu sayar da ƙuri'unsu lamarin da ya kwatanta a matsayin abin damuwa amma ya zayyana wasu matakai da hukumar ta inec ke shirin ɗauka waɗanda suka haɗa da matsar da akwatunan ƙuri'u kusa da rumfar zaɓe da haramta amfani da wayoyin salula da sauran na'urorin ɗaukan hoto a rumfunan na jefa ƙuri'a shugaban hukumar ta inec har ila yau ya nuna damuwarsa kan yadda aka samu sabuwar dabara ta sayar da katin zaɓe inda ya ce hukumarsu ta haɗa kai da jami'an tsaro domin ganin an yi maganin masu take dokokin zaɓe. Mahmud Lalo da fassarar Fred Cooper kan masu rijistar kada ƙuri'a a Najeriya a zaben watan gobe. To kamar yadda aka ji a shirinmu na yamma Yau za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi kan alfanu ko rashin alfanu fara amfani da lambar shaidar zama ɗan ƙasa a Najeriya. Amma kafin nan ga ƙarin bayani. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To da alamar za mu fara ne daga ibi wake kan layi daga ibi Dan Juma mai gyaran agogo mai gyaran rediyo daga Ibbi. To muna jin ka Dan Juma. Eh to alfanun katin zama dan kasa yana da amfani sosai. Yawwa Malam Dan Juma ba katin zama dan kasa ba lambar shaidar zama dan kasa. Wata lamba ce. Eh wata eh. lamba ce za a rika baiwa 'yan Najeriya wacce za a yi amfani da ita wajen tantance asalinka misali idan aka tsaye da kai a mota da an makala lambar jikin wata na'ura za ta faɗi komai dangane da kai inda ka fito adireshinka ko kai waye shekarunka nawa da dai sauransu to menene alfanun wannan eto eh, yana da amfani gaskiya dangane da yanayin rayuwarmu yadda ta kasance yanzu to mun gode sosai malam dan juma bari mu je mu kaduna garin gwamna ake kan layi a kaduna ni kuma nan na abdullahi musa sojidi wanda aka sani da abdullahi baban yusuf dan iyamuran hausawa daga nan baban na abba plaza kasuwan barci kaduna najeriya to wa cikin hausa muna jin ka wannan wato lamba ni ta bangare na ina ganin aiki gaba ne oh. kasashen da suka ci gaba zaka ga cewa da yawa akwai lambobin da za a iya gane kowa kuma tunani na hakan zai iya dan rage rashin tsaro a ƙasa najeriya oh. so eh, sai dai kuma a so da yawa zaka ga akwai abubuwa a najeriya da za a kirkiro a ƙarshe abin ba zai taɓa da ido ba ko ko in ce ba a samun abin da ake so a daidai lokacin da ake bukata don haka idan har za a yi yana da kyau a tsaya a jajirce a yi shi da gaskiya a kuma cire san rai akan abubuwan da za a yi To mun gode sosai a yamurin Hausa daga Kaduna bari mu je Taraba. Wa kan kalla a Taraba? Ana magana da Mansur, Mansur da Mawala jihar Taraba. To Mansur muna jin Muna jin ka. alfanu magana katin zabe da aka yi shi ne ake magana kai. A ba katin zabe ba. wata oh. lamba za a wata kowane ɗan Najeriya za a bashi lambarsa da ta bambanta da ta kowa wacce za a amfani da ita wajen tantance ka duk inda aka tsaye da kai a san asalin ka adireshin ka ina ka fito ko kai waye saboda matsalar tsaro da dai sauransu ina alfanu wannan iya eh, hakan na da kyau kamar yadda aka yi wannan wannan ya nuna cewa su sun yi sabila da hakan na da kyau na da alfanu to mun gode da ya kaje to mun gode sosai a wato kowannen ku dai na la'akari da alfanun abun ta bangaren tsaro kenan da sauransu bari mu a eh. Niger ke kan layi a Niger Adamu Yusuf Kwantagora to Adamu Yusuf muna jin ka ni ana wa ra'ayi hmm. wannan abin da ake son a yi bai da alfanu saboda ni abin da na ga ya kamata a je a karfafa masu unguwanni a karfafa su a ba su darajar da ta dace a ba su albashi shine zai kawo a samu sanin waye zai shigo daga ina ka zo sannan a samu cikakken zaman lafiya a najeriya amma mutukar aka yi watsi da masu unguwanni aka ce saboda doka a najeriya kusan za a yi ta amma aiwatar da ita shine matsala To mun gode. To haka ni shawara na a karfafa masu unguwanni shine abin da zai kawo ci gaba. To mun gode da wannan shawara taka. Bari mu kada kanan dabo wake kan layi a Kano. Sunana Nura Mukaddas da ke Batayya karamar hukumar Albasu ta jihar Kano. To Nura, muna jin ka. Wannan na'ura idan dai aka tabbatar da ita to za mu amfani ta ta fuskar tsaro. Hmm. Kuma inganta zamantakewa ta mutane. saboda me dalili shine idan akan da ka ce na'ura nan idan aka kara ta abincin ko da mota ce kuke ciki ko hmm. jikin mutum ne za ta bambance ko kuma tantance cewar wannan dan guri kaza ne hmm. ko kuma wannan ga asibiti daga guri kaza ne hmm. to kaga wannan ya taimaka wa mutane kwarai da gaske ta fuskar tsaro la shakka dan karo mun gode sosai a ah, bari mu je mu taraba wake kala a taraba taraba sunana yakubu a daga kamar hukumar kokari jiya sabani to muna jin ka mala yakubu eh, ni shawarar da da zai ce suka karfin tsaro gaskiya wata ta gaya domin kaga ganin kuma na su samu sauƙin waɗansu abubuwa na wanda ya shafi tsaro kaga ba da ya wani matukan bincike na'urar zai iya ɗan taimaka musu To mun gode sosai da wannan bayani naka a bari mu je mu sakkwatan shehu a ke kallaya a sakkwato. ibrahim kalmar garba kana tare da usman a bello Bunkari karamar hukumar mulki ta binji a jihar sokoto najeriya to malam usman muna jin ka a to gaskiya wannan lambar da za a haito da ita ta tantance ɗan ƙasa to sai mu ce tana da amfani sosai domin idan mun kai la'akari ya ɗaya daga cikin abin da ke kawo mana matsaloli a tarayyar najeriya rashin samun takarda ko kuma wata lamba wadda za ta tantance wane da wane to ko bancin haka muna son su kansu don allah a kamfanuka na sadarwa su ƙara ba da goyon baya a gace an haɗa wannan da layin mutum domin idan a tantance da shi ko da ina yake wannan magana kuma idan tana ba da goyon baya da wannan to insha Allah idan an kai haka to sai ka iska mai rahin ka almasi garba ana samun samun saukin waɗanda abubuwa da ke faruwa na sata al'umma da kuma kai hare-hare da sauransu da fatan Allah ya sa wannan abin ya kawo ƙarshen matsalar tsaro a Najeriya na to mun gode sosai mu ma bari mu sake koma Baucin Yakuba wake kan a Bauchi Malam Ibrahim barka da aiki barka da warhaka sunana ayuba garba imam daga kafin madaki a jihar bauchi to malam ayuba muna jinka. to lallai wannan samar da namba yana da matukar amfani ma kowane dan najeriya mm. duba da yadda ake fama da sha'ani irin na tsaro mm. to a tabbatar kuma an samo ta sannan abin ya ɗore a samar ma kowa wannan namba saboda mm. yanayin tsaro na gode mai magana ayuba garba imam kafin madaki a jihar bauchi to malam aiwa mun gode mu ma bari mu sake komawa kaduna amma can birnin gwari wake kan layi a birnin gwari assalamu alaikum suna yabu sani To wanda wannan sayin da mariyu ta nazo ne malam ɗaya muna jin ka yan wato gaskiya zai alfanu ga ma'aikata ga matafiya da 'yan kasuwa sannan kuma yana ganin sauran zai zama kamar ba ba zai amfani ba domin an ce a yi ta bangaren tsaro ba zai wani mahimmanci saboda abubuwa da dama an yi su bai amfana ba me yasa ka ce ba zai yi amfani ba ta bangaren tsaro ku da an sa lambar cikin na'ura za ta bayyana ka komai ɗinka in kai karya za a gane to ga layin waya nan yanzu na kiran waya da kai yanzu an yi su da dama na bogi ko suna amfani a najeriya domin gode bari mu sake kaɗa a wake kan layi a bauchi Walaikum salam. Sunana Abdullahi Yahaya daga Bauchi daga Gokudubo gama local gama. To Malam Abdullahi muna jinka. To mu da ra'ayin mu fatan mu Allah ubangiji ya ba mu zaman lafiya cikin wannan kasa ta mu sai dai mu dage da addu'a duk irin wani abubuwa dai ba abin da mutum zai yi fiye da addu'a Allah ya tsaunar da kasar mu lafiya. Lallai kan addu'a ita ce babbar lamba. Bari mu sake kaɗa sakwatan shehu ke kalla a sakwato. Assalamu alaikum mai magana Kabiru Abubakar Kudan yanki a garin local government Sokoto suke tare da Najeriya. To Malam Kabiru muna jin ka. To gaskiya ina goyon bayan wannan mataki wanda yake amma sai an samu cikakken lokacin da za a wayar da al'umma kai game da irin wannan dabaru ba shakka zai taimaka wajen inganta tsaro amma ta yaya ne za a yi su waɗannan da suka shaki rashin son zama lahiya ko kuma son ta'addanci da dai sauransu za a iya gano su har musu wagga nan ba da haka abu ne mai sarkakiya da fata za a tashi lafiya mai magana ka zuwa baka bura yaki shagarar local government su tare najeriya to mun gode da daga sakkwato bari mu koma baucin yakubu ake kalla a bauchi wannan musa nasiru ne daga azare to dan azare muna jin ka wato wannan na'ura da aka kirkiro ta mm. wato gaskiya abu ne mai kyau mm. kuma in dai za a bi ta tsakani da Allah hmm. to za ta magance tsaro hmm. kuma su ainihin hukumomi ya kamata a inganta masu unguwanni in aka inganta su cikin ikon Allah za mu samu karfafan tsaro ne kyau wanda wasu abubuwa da yawa ba su fada ta nan ba insha Allah Musa Nasir daga Azare. To mun gode daga Bauchi bari mu je mu kebi Wa ke kalla ya Kebi? Eh, salamu alaikum. Wa alaikum salam. To suna na dan Asabe mai fata ya wuri. Muna jin ka dan Asabe. To ina goyon bayan wannan mataki da gwamnatin Najeriya za ta dauka na kowane dan kasa a bashi lamba ya rike a hannunsa. Hmm. Idan muka fuskanci irin matsalolin da ake fama da su a kasar nan ta bangaren tsaro sannan bayan bangaren tsaro yanzu idan ka shiga mota daga ya wuri ka ce za ka je kaduna tun daga birnin gwari ina tabbata maka gaskiya fi da dahi ina so in yi amfani da wannan dama in kira ga kwamishinan 'yan sanda na kaduna ahmad abdulrahman a gaskiya jami'an tsaron da ke wannan hanya wallahi tallahi suna abubuwan da ta ci ba gaba to mun gode sosai su ma a ba su lamba kenan <laughs> to bari mu je mu abuja wake kan laya abuja Assalamu alaikum kuna magana da Lawal Ahmad daura mazaunan Abuja kuwa insha Allah. To Lawal muna jin ka. Wato ni abin da nake gani a nau shawarin nake tunani kafin Najeriya ta fara kirkiro wannan namba akwai kasar da ta fara kirkirowa ne? eh akwai kaga kamar amurka da eh, eh, burtaniya da indiya da sauran kasashe duk suna amfani da lambar da an rubuta ta cikin wata na'ura sai ta bayyana ka ta faɗi komai in kai karya za a gane in kai gaskiya za a gane ko kai waye za a san ka to ai matsalar mu najeriya matsalar mu najeriya duk abin da aka kirkiro shi da farko yana da abin nan yana da mahimmanci amma da ya dan fara tafiya sai a gurbata shi a maida shi a matsayin siyasa kuma lambar in aka baka ita ta kasance taka har abada ba a canza ta lambar ka ce da an sa ta kai din ne duk bayanin ka eh, zai fito to Allah ya zaba mana mafi alkhairi Allah tabbatar da alkhairi a cikin alamar. to mun gode daga Abuja bari mu sake kadawa Kaduna wake kalla a Kaduna na ya wuce da yawan madaci karamar kuma Kauru jihar Kaduna to mala ya umarna jinka. To gaskiya wannan abun ci gaba ne kwarai da gaske kuma ya kamata gwamnati. To kana bayani mai kyau kuma sai layin kai katse amma dai mun gode sosai kuma mun gode wa kowannen ku da ya bada gudunmuwarsa da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu mun gode. To ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasannin da gasar kokowar gargajiya karo na 40 da aka kammala a ranar Alhamis ɗin da ta gabata a garin Tilaberi inda aka shafe kwanaki goma ana kecire ni tsakanin karti kimanin tamanin da nufin karfafa dankon zumunta a tsakanin al'ummomin wannan ƙasa a bana 'yan kokowar dosa ne suka bi da maza inda zakaran jihar isaka isaka ya lashe takobi yayin da dan galadimansa da na uku da na hudu dukkansu 'yan jihar dosa ne abin da yasa aka shirya wa tawagar 'yan kokowar wani kasaitaccen tarbe shugaban karamar hukumar gaya hamidu jauga na kan gaban waɗanda suka yi lale marhaban ga tawagar ta 'yan wasa Isa kan kokarin da sun yi sun kawo muna takobi kuma sun zama na biyu na uku har na hudu abu ne da ba a taba samu shi wannan ba cikin kokowa mun yi kira ga mutanen gaya su hita da imma mu tarbe su mu nuna musu farin cikin mu lalle ko mutanen gaya sun ji wannan kira su yi hita da ba su taba yi ba a fannin kwallon kafa haka kuwa yanzu haka mahukunta a jamhuriyar Nijar sun dukufa ga shirye-shiryen gasar cin kofin matasan Afirka 'yan kasa da shekaru 20 da ake sa ran farawa ranar biyu ga watan Fabrairun da ke tafe a filayen wasan Yamai da Maradi. Ƙasashe takwas ne ke cikin wannan gasa inda Nijar, Najeriya, Burundi da Afirka ta Kudu ke rukunin A, yayin da Ghana da Mali da Burkina Faso da Senegal ke rukunin B. Alhaji Sani Ibrahim Otis shine mataimakin shugaban hukumar kwallon kafa ta foot. Eh, kamar yadda ka sani ne yan kaf sun zo ko sau biyu ko sau uku suna binciken mu suna diba yaya aikin shi tafiya kuma sun ba mu eh, tabbatar da cewa in Allah ya yarda za a yi wannan wasa February. Mhm. Kasan tun lokacin wancan tsohon shugaba na kaf Isa Hayatu da ya zo Niger eh, shugaban kasar Niger da kanshi ya tambaya bacci mun yi wasa na yan kasa da shekara goma sha biyar ya tambaya in an shi wani wasa kuma na gaba isa ya tura alkawalin zai ba nijar ahmad ahmad ya zo kuma kwa aka tabbatar da wani abun shugaban kasa shi rike alkawali shi ya tambaya aka bamu to in allah ya so ya yarda zan yi wannan wasa sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar To a gaishe ka ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya amma wannan karan a takaice. A yau talata shugaban Amurka Donald Trump zai yi jawabi ta talabijin ga Amurkawa inda zai yi kokarin ganin ya ganar da su cewa za a iya fuskantar mawuyacin hali tare da babbar barazanar tsaro a iyakar da ke kudancin kasar da Mexico muddin ba a gina katangar da za ta dakile kurarar bakin haure zuwa cikin amurka ba. wannan bukata ta shugaba Trump ta haifar da takaddama da ta sa aka shiga yini na 18 a yau da dakatar da ayyukan wasu ma'aikatan gwamnatin ana sa ran shugaba trump zai yi jawabin nasa ne ga 'yan kasar a wani muhimmin lokaci a yau wanda za a watsa shi daga fadar gwamnatin amurka ta white house yanzu aka dai shugabar majalisar wakilai nancy pelosi da shugaban 'yan democrat a majalisar dattawa chuck schumer sun kasa sun tsare za su mai da martani da zaran shugaban na amurka ya kammala jawabin nasa nan gaba a yau bayanin na cigaba da kara bayyana dangane da yunkurin juyin mulkin da aka yi a kasar gabon a ranar litinin rahotanni sun ce wasu sojojin kasar ta gabon uku ne suka karbe ikon gidan talabijin din kasar da sanyin safiyar litinin da nufin yin juyin mulki wanda bai nasara ba sun kuma bi wani tsari ne irin wanda aka saba amfani da shi a duk lokacin da sojoji za su yi juyin mulki a kasashen yammaci da tsakiyar afirka masu juyin mulkin sun karanto wani jawabi kamar haka ku tashi makwabtanku ku kasance tsintsiya maɗaurin ke ɗaya ku bazama akan tituna. matasan sojojin waɗanda suka kira kansu mambobin majalisar maido da martabar ƙasa sun ce ƙasar ta gabon wacce ke da arzikin man fetur amma har yanzu take cikin ƙangin talauci ta rasa martabarta shugaban kore ta arewa kim jong un ya isa china a wata ziyara aiki ta kwanaki hudu inda za su tattauna da takwaran aikinsa shi jinping wani jirgin ƙasa na musamman da aka tanada ne ya ɗauki kim da matarsa soljo tare da rakiyar wasu manyan jami'an gwamnatinsa. To masu saurari da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin kafin in salama da ku ina miƙa ta'aziyata da ƙungiyar 'yan jaridar Najeriya ɗin je shiyar Kaduna saboda rasuwar da ɗaɗɗan ma'aikacin sakatariyar ta Malam hamisu Ado a yau ɗinnan talata. Allah ya ji kansu da rahama. ya kuma ba da iyalinsa haƙurin jure wannan rashin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma shi mahmud lalo da ya karanto na labaran duniya da julie lethas gresham wacce ta haɗa mana sautin da injiniyan mu na wannan lokacin misha libinski ni ibrahim kaɗa masu yarba ke cewa sai gobe.